daidai da 28 ga watan april shekara ta 2016 ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam abu muhammad abdullahi buna abdurrahman a darimi a sarmakandi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairu har yanzu idan yan uwa ba su manta ba mana ƙarƙashin babin da ke bayani akan ta'ajilil uquba man balagahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadithun falam yu'azzimuhu wa lam yuqirhu babin da ke bayani akan Allah madaukin sarki yana yin gaugawan uquba kan mutumin da hadisi ya zo mai daga annabi ƙarara sai ya ƙi ya girmama hadisin ta hanyar imani da abin da hadisin yake ɗauke da shi da kuma bin wannan abin a aikace da kira zuwa ga aima wannan hadisi ɗa'a domin bin maganan annabi bin annabi ne bijirewa maganan annabi bijire annabin ne to duk mutumin da yake haka to wannan ya shiga uku ukuba ta duniya za ta fara bin shi kafin ukuba ta lahira Allah ka raba mu da ukuban duniya da lahira lamba hadisi na 462 al-imam ad-darimi yace akhbarana sulaiman ibn harbin قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخزف وقال إنها لا تصطاد صيدا ولا تنكي عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين فرفع رجل بينه وبين سعيد قرابة شيئا من الأرض فقال هذه وما تكون هذه فقال سعيد ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ثم تحاول به لا أكلمك أبدا wannan hadisi al'imamu darimi ya same shi daga malamin shi sulaimanu ɗan harbi shi kuma hammadu ɗan salama shi ya karantar da shi hadisin daga al'imamul ayyub daga sayid ɗan jubair daga abdullahi ɗan mughaffal ya ce نهى رسول الله alaihi wa عليه وآله anil عن Annabi ya hana. harbin basusa shine mutum ya sa tsakuwa a tsakanin yatsun shi sai ya cellara su waƙala ya ce innaha latus ɗadus saidan wannan bai farautan dabban farauta wala ke aduwan sannan bai raunata makiyi walakin na hatu kassirus sinna sai dai kawai ya karya haƙorin mutum wa tafqa'ul ayn kuma ya zubda idan mutum an gane domin harbi ne na wasa da yara suke yi ba abin da yake sai banna ga ɗan adam amma ba abin da zai iya kashe dabban farauta ko kuma ya tsiyaye idan mutum akwai wanda suke kuskuren fassara wannan hadisi da cewa ai ana nufin harbi da gwafa ne ai gwafa bugun makami ne an gano wannan da kyau ko ba gwafa annabi yake nufi ba gwafa duk abin da ba ka tsammanin gwafa na yi to gwafa tana yi ina fatan mun gano wannan yana ɗaya daga cikin ƙananan makaman da 'yan shiya suke amfani da shi wajen kaima wanda ba sa so farmaki ɗaya da gwafa suke amfani mun gano wannan da kyau ko Allah ya kiyaye farafa a rajulun she'an min al'ardi sai wani mutum sai ɗibi ‘yan tsakon kwami a hannun shi shi wannan mutumi bai na huwa bai na sa'adun ƙaraba yana da kusanci tsakanin shi da sa'ad sai ɗauki tsakowa ce hazihi yanzu wannan yake magana wa mata kona hazihi to ga wannan kuma menene sai an tsaya na tonu surutu alantana har a zuwa ce wai annabi ne magana kan wannan ya kuke haka da Allah Kuɗi malaman na kai eh, kitifi wajen zance ya haka faƙala sa'id sai sa'id ya ce a'a ala haddi suka an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce to ni fa ina gaya maka hadisi ne daga annabi sun mata hawanu bihi hadisin kake wulakantawa hadisin kake mai izgilanci hadisin kake kallon uku ahu hadisin kake ma irin wannan shigantaka la ukallimuka abada. wallahi har abada ba zan magana da kai ba mun gano wannan da kyau ko har abada ni ba zan maka magana ba cin hadisin annabi bai isa kai ka bi shi ba to ni kuma ni da kai to kowa ya ja jahan shi an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace kuma dan uwan shi ne na kusa bayan da za a ce dan uwanka wai dauko abin da yake ba daidai bane addini ka ce kai ai ni ba zan kware ma dan uwana baya ba wa dan uwana yazo da abu ai lalle zan raka shi za mu tafi to ko za ka samu kanka a wuta wata rana domin wannan jahiliya ne suna cewa la yas'aluna akhahum hina yandibuhum duk lokacin da dan uwansu ko wani wanda suke da alakan jini yazo da abu to wannan abu a wajen su shine asalin addini za su bi za su raka wai don kar su ya sha kunya duk da haka mutanen jahiliya suka bata suka lalace suke annabawa abinda suke masu na batanci a yau ma sai ga mutane wai duk da wayewan da ake na ilimi ba dalili ake bi ba wai ana ƙoƙarin bin ƙaraba ne to su salaba ruwansu da wannan an bayyance wannan inda bin karaba yana amfani ina gaya maka da sabon manzan Allah da yawan sun musulunta kuma da da yawan su basu musulunta ba Allah ya sa mu dace malai ce akhbarana abdullah ibn yazid qala haddathana a kamas bunu al-hasan an abdullah ibn buraida قال رأى عبد الله بن مغفل رجلا من أصحابه يحذف عبد الله بن مغفل ليجا ونرجع cikin almajiran shi yana yin harbin basusa faƙali ya ce la ta hazif kaka kare idan annabi ya hana Fa inna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana ha anil hazfi annabi ya hana wannan ba basusa wa kana yakrahuhu kuma annabi ya kasance na kyaman ya ga mutane suna yi wa innahu la yanka bihi adu domin wannan ba zai iya raunata makiyi ba wala yusadu bihi saidan kuma ba zai farauta ba kai da kake wannan harbin ba susa ba cewa kake kana koyon jihadi ba kuma kana koyon jihadi ne wannan ba zai iya kau da maki ba kuma kai ba mafarauci ba ballantana ka ce kana koyon farauta ne yadda za ka harbi dabba domin ko ka harbi dabba da wannan tsakon ba abin da zai mata mun gano wannan da kyau ko Walakin walakinahu qad ya al-ayn sai dai wannan zai iya fasa idon mutum wa yukassiru sinna ko kuma ya karya haƙorin mutumin da dutsen ya same shi bayan da ya karanta mai wannan hadisi daga annabi sun ahu ba da zalika ya khazifu sai kuma ya gaina wannan harbin ba fa faƙala lahu sai ya ce mai alam ukhbiruka anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alam akhbiruka ba na gaya maka cewa annabi kana yanha anil khazfi ya hana wannan harbin ba sun summa araka takhzifu kuma na ganka ka ci gaba kana yi wallahi la ukallimuka abadan shi ni da kai ba sauran magana har abada kun gano wannan da kyau ko ce har abada ba zan kara magana da kai ba shi sa karo da hadisi karo da ayan alkur'ani karo da ijima'in malamai ba ƙaramin bala'i ba ne kun gano wannan sa duk mutumin da yake wasa yake sakace game da al'amarin addini ya marma zai dina tun a duniya allah zai nuna mai iyakan shi balantana a je lahira bayi na kwarai irin waɗannan ba sa son su zauna tare da mutumin da yake karo da annabi ta dalilai da yawa daga ciki wani zai ga to ga wannan sun yi ɓanna ko malamai sun masu wa'azi ga sun ci gaba kuma da mu'amala da su to sai wa'azin sai zama wa'azin banza irin yadda yahudu za su ga mutum na aikata ɓanna a cikinsu sai su shiru sai su bar shi sai a ci gaba da mu'amala da azaban Allah ta zo sai ta hada su duka kun gano wannan da kyau ku zai zama wa'azi bai da wani amfani na biyu idan ka ci gaba da zama da mutumin da yake banna a cikin addini matsalan da zai faru shine idan azaban Allah ta taso mashi za ta hada hadda kai domin wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar azaban Allah za ta hada hadda kai Allah ba zai daga muku kafa ba sam kai da shi Allah madaukin sarki ya kiyaye malai ce a khabarana marwan bin muhammad قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال حدث ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مالا قتادة يتي محمد بن سيرين wani mutum hadisin annabi النبي rajulun sai mutumin ya ce. qala fulanun kaza wa kaza to amma da kake wannan magana ala gafarta malam baka ji wala da wala su kuma ga abin da suka faɗi ba eh fa qala bun sirin sai muhammadu dan siri ne ya ce uhaddithuka anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina gaya maka annabi ya ce wata qulu qala fulan kana ce min wai wane ya ce la ukallimuka abadan har abada ba zan ƙara magana da kai ba kun gano wannan bayan da za a yi mutumin da bai ganin mutuncin annabi kai ka cigaba da ganin mutuncin shi mutumin da bai kimanta manzon Allah kai ka cigaba da kimanta shi ana gano wannan da kyau ko bayan da za ka yi cigaba da yiwuwa ba ka ganin mutunci da martaba na hadisin annabi an ce maka annabi ya ce karkai kaza sai ka yi annabi ya ce kai kaza ka ƙi yi ko annabi ya faɗi magana ka kawo ra'ayinka ko ra'ayin wasu ko tunani na banza ka haɗa karo tsakanin ƙur'ani da maganan wani ka haɗa karo tsakanin hadisan annabi da maganan wasu ko kuma sai jama'a saboda tsaban munafinci da kin Allah ko kuma sai su gaba da mu'amala da hudda da kai wai ba matsala shi yasa bala'in da zai same wannan aikin tare zai same ku duka tun kafin aje ko ina dama babin na bayani akan gaggawan azaba da ke sauka kan masu irin wannan karambanin tun a duniya za ka ga yadda Allah zai da kai kafin aji ko ina ma dai tukuna al'umma na kuna fahimtar wannan kowa ya taka tsantsan kaji manyan malamai in aka ce annabi ya ce to sai a ɗauki shawarar alfazazi zaro kulla ƙaulin inda ƙaulin muhammadi kuma kar ku manta ba nan ne mu karanta ba sayyidina Umar ya zo da fallan at-taura yana karanta mu annabi annabi ya fusata da magana annabi ta shafa wannan at-taura shi za ba za ka kawo ta a ce wai ga na annabi ga na wana ba in dai annabi ya ce ko tu kawai same na wa tsana ko ka bi ko ka zama kafiri kawai shi kenan Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu qauluhu mala sharhi ya ce da ya ce kala fulano a ce ma annabi ya ce ka ce wai wane ya ce ya'ani yu'aridu qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi fukaha fuqaha karga hada karo tsakanin maganan annabi da kuma maganan malaman Fikihu wa ahlul mazahib da sauran malaman mazhabobi a ce ma annabi ya ce kai ka ce wai ai malam wane ma an ce ya ce to kana faɗin wannan malaman farko ba za su hudu da kai ba har abada saboda ka warware muhammadun rasulullahi ɗinka an gani domin in ba haka ba za ka yi ma'annabi ɗa'a a kan abin da ya faɗa ko da kai abin da ake cewa ba kyau ɗin kana yi kuma zuciyanka ta gamsu tana so to cin annabi ya ce bai so bari abin da ya fi zama wajibi gare ka kawai ka bar wannan abu duk yadda yake ma daɗi a rai in ba ka ba za ka gane ba shi gantaka ka zo duniya ka ci abinci ke kashi ba ne ka ka duniya ba an gane wannan da kyau ku wannan aikin na bin annabi shi ya kawo ka in ka kasa fahimtar wannan ta akwai ranar tafiya jarabawa yana nan tafi misali kai ne ka zo babban makaranta irin wannan polytechnic an turo ka karatu daga zuwa ka aje kayanka daki, to kai mutum ne mai son wasan ƙwallon ƙafa ko mai sha'awan ɗiban yashi a rafi ko su madadin ka rika zuwa aji ana koya ma karatu kawai sai ka tafi sun ka ko ka je wasan ƙwallon ƙafanka ko ka tafi diskonka da ka saba kun gani ana na aka zo har aka yi jarabawa kai kawai kana can kana hayaniyanka sai da aka zo ba da sakamakon jarabawa sai ka zo ka tsaya maki nawa zaka ci shi ne irin waɗannan abinda allah madaukin sarki ya turo su duniya su yi ba ma san menene ma ya kawo su duniya ba sun dauka wannan ta da shirman shi ya zaunar da su duniya tsaya su ɓata ma kansu lokaci zai lahira wuta allah zai sa su ba wani abin da allah zai musu kamar yadda ka san wancan da bai shiga aji ko ya jarabawa ko ɗaya ba ba zai samu maki ko guda ba ko wala haka su ma ko ɗaya ba za su samu ba gano ai Allah bai zo ya sa kai ta cin abinci kamar dabba ba ba shine abin da Allah ya nace ka da shi ba ko ka ra'ayinka ai ko <coughs> waɗanda yi karo da annabawan baya ra'ayoyin suka rika biyayi Allah ya kiyaye yasa kamar inda ibn al-qayyim ne ya ce ba a ce maka Allah ya ce annabi ya ce kana cewa wai wane ya ce mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasul wa bainar ra'ayi faqihi ba cewa annabi ya ce kai ka hada kauru tsakanin magana annabi da kuma fahimtar wani malamin fikihu manyan malaman fikihun ba su maluku bane su ne suka ce idan sahal hadisa fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta wannan shine hanyar bin su dama su suna zaune kawai don su ba hadisin annabi ne yayi Allah ya taimake mu malai ce wa qara addal imam ahmad hadha min al fitan imam ahmad imam ahli sunna wal jamaa ya kididdige ka isa karo tsakanin maganan annabi da maganan kowaye ma to daga cikin fitinan da Allah madaukin sarki ke jan kunnin mai imani da ita ka tsantsan da ita warawa anhu al-fadl bin ziyad wa ghayrihi qala al-fadl dan ziyad ya ruwaito daga ahmad dan hanbali yace ajabtu liqaumin arafu al-isnada wa sihhatihi yace ina mamakin mutanen da sun san hadisi da ingancin hadisin na ila ra'ayi sufyan sai ga wai sun aje hadisi sun koma suna laliban ra'ayin sufiyanu ra'ayin maliku ra'ayin abu hanifa ra'ayin shafi'i ra'ayin wani da wani wallahu ta'ala ya ƙolo alhali ko allah maɗaukin sarki na cewa falyahdarin ladina na an amrihi kaga masu saba ma umarnin annabi wallahi su shiga tetayinsu an tusibahum fitina domin kada wata fitina ta same su aw yusibahum azabun alim ko kuma wata azaba mai radadi ta same su kun gano wannan da kyau ku lalle masu saba ma maganan annabi aikin annabi da duk wani umarni na hani da annabi zai zo zai yi su tsoron kada fitina ta same su shine a Ahmad yake cewa sa karo ne tsakanin ra'ayinka da na annabi tsakanin magananka da na annabi tsakanin wani malami da na annabi in dai ka sake ka kara karo da wannan to fitina tun a duniya za ta same ka ya ce a tadare malfitina kun san me yake ce ma alfitina a shirku ya ce fitina ya ce shirka duk wanda za ce mai annabi ya ce ya kawo ra'ayin shi annabi ya ce ya kawo korafin shi annabi ya ce ya kawo fahimtar shi annabi ya ce kawo fahimtar wasu annabi ya ce ya kawo ra'ayin shi annabi ya ce ya kawo korafin shi kowaye su ya zama mushiriki an gano wannan da kyau za a gan shi da rigan islama amma kuma abin da ke cikin shi shirka ce duka sau da wannan abin da yake na hada annabi da wani shirka ne na hada annabi da ra'ayin shi da tunanin shi shirka ne shi musulmin arziki yana cewa annabi ya ce sai kawai saranda shi ne ahmad dan hambali ya ce la'allahu an ya ƙafi kalbihi shi'un minas zaik ya ce kana nan sai allah maɗaukin sarki ya zuba wani abu na karkacewa daga hanya na kwarai a cikin zuciyan shi fayyazigo kalbuhu sai zuciyan shi da karkace ma gaskiya fayyalikahu sai wannan abin ya hallakar da shi waje ala ya tilo hazil aya sai shi a madan hambali so da dama in yi wannan bayani sai karanta wannan ayar da allah yake cewa falawa rabbika la yu'minun ba ma sai na rantse da ubangijinka irin waɗannan mutane ba su imani ba ƙarya suke yi duk sun su musulmi ne cika bakin su ahalus sunna ne gwama kansu da wasu manyan malamai waɗanda ke tsoron allah da duk abin da suke ce ba masu imani ba ne hatta yi haƙƙi muka fi ma shajara bai na hom har sai sun mai da kai kai manzan Allah kai ne mai hukunci tsakanin abin da ya faru tsakanin su kaf me magana manzan Allah ya faɗa menene Kur'ani ya ce menene malaman farko suka ce aji hayaniyan ka kawai ka bi kawai in ba ka ya gaba kai ba mumini bane ƙarya kake yi summa la yajidu fi harajan sannan bayan sun ji hukuncin Allah da annabi kar ji wani damuwa da kunci da tashin hankali cikin zuciyarsu min ma qadaita cikin duk hukuncin da kai wa yusallimu taslima kuma sai sun miƙa wuya ɗari bisa ɗari game da hukuncin da annabi ya zo da shi an gano wannan da kyau ku yanzu wannan ayan ta sauka a kan farikicin gona amma sai rikicin addini ya taso wai sai ce kuma ayan ba za ta warware wannan ba an gano wannan da ke ku su ne masu aƙidan al’ibarotu bi huSusus sabab wance aƙidan na 'yan babin ƙur'ani na ƙur'ani ya ƙare a kan sahabbai ne in sababi ya faru ga wasu turantsai da allah gare su kaɗai ya tsaya ko kuma nan ku sha shagalinku kenan sanda annabi ya zo ga mutanen maka annabinsu ne kaɗai kai yanzu ya sunan ka musulmi ko arni an gano wannan da ke ku musulmi ko arni don ba san addininka ba don ba san manzanka ba Allah madaukin sarki ya kare mu daga son zuciya qala wasamitu aba abdullahi yaqul yace naji baban abdullahi ahmad dan hanbali yana cewa man warada hadisun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man radda hadisun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wanda ya sa kafa ya hankade hadisin annabi fa huwa ala shafa halaka wannan yana gaban halaka ce ma annabi ya ce ka sa kafa ka tokare shi ta wannan ka taka gaban hallaka wata kaddama ƙaunar buna abbasin fi a kawai fi a awa'ilil bab almutakaddam mala ya ce mun gabatar da maganin ibn abbas a babin da ya gabata kabla haza ya ce ma a rahun illa sai ya harikun ibn abbas ya ce ba abin da nake ganin abin da yake dab da ya samu waɗannan mutane sai fa za su hallaka ne a ƙolo ina cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce waya ƙolona su kuma suna ce mana ƙala abubakarin wa umar ana ce ma annabi ya ce kana cewa wane ya ce kai ka sa abin da kake yi wa misluhu ma rawahu yazid ibn harun qala kwatankwacin wannan shine hadisin yazid dan harun yace ana abu nu'ama al-adawi yace akhbarana abu nu'ama al-adawi an humayd ibn hilal an bashir ibn ka'b an imran ibn husayn qala قال رسول sallallahu صلى الله عليه wa sallama. annabi ya ce alhaya'u khairun kulluhu kunya to alheri ne baki ɗayanta kala bashir sai bashir ya ce kultu inna minhu ba'afan kai cikin al'amarin kunya fa akwai abin da ke sa mutum rauni wa inna minhu ajazan kuma akwai abin da ke kawo gazawa ma'ana wani lokaci ba kunyan ba ne. gazawa ne da rauni sai mutum ya makale akan kunya an fahimci wannan da kyau ko da akwai mutanen da su ba su da imani ne ba su da kunya kwata-kwata a cikin al'amuransu sauraka ba sa jin kunyan su ƙarya ba sa jin kunyan su sharri ba sa jin kunyan su cin mutunci idan suka haɗu da wanda yake da kunya da mutunci sai zara ganin kamar rauni ne da gazawa yasa yake yin wasu abubuwa na ga muku abin da ke faruwa kenan shi yasa yanzu ka yi mu'amala da mutane ka tsaya ka karance su da kyau su wasu irin mutane ne makaryaci ko gani yake kai mai kawaici tsoro ne ko gazawa ko rauni yasa kake wannan kiza sai ka kalle wanda kake mu'amala da shi makaryaci ne ko ya yake da akwai waɗanda a yau suna tunƙawon cewa addini suke amma na rantse da alƙur'ani sun fi ɗan ubayyu ƙarya a yau a cikin waɗanda ke ƙaryen da awon salafiyanci duk abin da za ka yi magana da su ƙarya ne kana gawa magana da su abin da za su ba da labari ƙarya ne ƙaryen ɗan ubayi 'yan taƙaitattu ne an san sayi duk abin da za su yi makirci za su me yasa ka ɗaga darajar ɗan ubayi a duniyan munafukai da ƙarerai saboda zamanin annabi ya yi karo da babban bango ne amma ɓannan da waɗannan suke wala ta manashi shi da akwai annabi a zamanin su ko za ga inda za a sa su waɗannan mutanen dai da nake maka magana kansu jarin tsaye da alkur'ani su in aka lissafa za ka yi mamaki bayan da za a mutum yi magana uku bai sa ƙarya ishirin ba wasu sun ɗauka ƙarya ne za ta gina masa daraja ƙarya ne za ta kai su zuwa ga inda za su kai nan za ku tsaya inda kuke Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to wai kunya ya zama ka da kawaici akan kau da kai kan wasu abubuwa sai su ɗauka wai gazawa ne to haka ya faɗa faƙala sai ce wa hajji suka an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina gaya maka annabi ya ce wato jibe ni kana bani ansa bil mu'arid da abin da ke karo da magana annabi kai tsaye yanzu kaga annabi ya ce kunya alheri ne duka ko to in kai musulmi ne ba arne ba to kawai sai ka ce kunya alheri ne duka in ka ga mai kunya sai ka ce yana da alheri duka ka tsaya nan kawai amma ka ce a ah, ai rauni ne ke wannan ai gazawa ne ai rashin kaza ne ai rashin kaza ne wai idan wai kai yanzu misali ba za ka iya sa tsiwa ka ci mutuncin dattijo ba ka iya cin mutuncin wani malami da in ma duniya ba ta yadda da malantan shi ba kila wata jiha ta yadda da malantan shi in ba ka iya cin mutuncin irin waɗannan ba to ganin aiki a kai ka gaza kai ba ka ware ba kai ba kai waye ba kai ba kai waye ba an gano wannan da kyau ku, Allah shi kyauta sai ce la haddi suka bi hadisi ma arabtuka ya ce wallahi in dai kana nan in na gano ka ba zan ƙara karanta hadisi ka ji ba kuna jin wannan ku in dai zan gane ka kai ne ka zo ka ji hadisi a wajena ya ce wallahi na haramta maka wannan ilimi ba ka ƙara ji ba da wannan ne mara albani ya ce duk inda zai ji a ce za a wulaƙanta hadisin annabu ba za shi ba kuntuna ƙa'ida ne ba zai je inda za a da hadisun annabi ba inda za a rika tozarta sai malami ya je zai karanta hadisi waɗanda ake cewa sun fi kowa sanin manhaji na magabata zo suna zunduma zagi a wajen malamin hadisi da zai karanta hadisin annabi ya zauna inda yake a sharɗin da hadisi ya hana haba jama'ar annabi wannan malami shi ko irin tsinanne ne ci gaba da karanta hadisin annabi inda ake cin mutunci hadisin annabi in bala'in ya tashi tasowa ya shafe ka kun ji ɗaya hadisi ba za ka zauna kana karantawa sai a ji a kashe fitilla kun gano wannan da kyau ku bi yanda za a bi ba a su sai ka zauna kana karanta hadisi a irin wannan hadisin annabi kai ka san waye annabi daga sauti akan sautin annabi kadai bala'i ne la tarfa'u aswatakum fauka sautin nabi amma so ake sai ya da ru'ani a cikin karatun hadisin annabi in ka da matsala da har hadda hadisi ma kake da shi saboda jahilci da kidahomanci akwai maganganu da yawa ne akwai ranar yin su da izinin Allah Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa qala yazid ibn harun yazid dan harun yace akhbarana muhammadu ibn amr an abi salama an abi huraira qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tawabba'u mimma massatin nar ku yi alula idan kuka ci abin da wuta ta taba walau min saurin min akatin ko da kuwa abin da kuka ci na cikui ne wanda yake kakide ne na nama faƙala buna abbasin sai ibn abbas ya ce ya aba huraira inna lanatawabba'u bil Bilhamimin, wa qad agla ala nari yace muna yin alula ko da ruwa ne muka sha wanda aka tafasa shi wa inna lanudahinu wa kada Alan ala nari kuma muna shafa mai da aka riga aka dafa shi da wuta fa abu huraira sai abu huraira yace yabna akhi inni sami'tu bil hadisi yuhaddisu bihi an rasulullah yace mu muna jin hadisi da ake cewa annabi ya ce fala tadrib lahul amsal karga zo kana buga ma hadisi misali mun gano wannan man shafawa da yake shafawa ba dafa shi ba eh an dafa to muna shafa shi ma sai mun yi muka shafa mai ruwa muna shan shayi kuma shayi kafin mu sha sai an me sai an dafa to shi ma muka sha shayi sai mun yi alula shi ba abin da ya ce in ka ci nama da aka dafa da wuta kai me ka sake alola. to ne sai aka zo mai da wancan ne ce a a karka sake ana ce maka annabi ya ce kana kawo misali to ka zafa, to ka zafa, to ka zafa karka sake kai wannan kala abu isa tirmidhi sami'tu aba sa'ib yaqul kunna inda wake faƙala le rajulin mimma ho mimma yanzu rufin ra'ayi. Ya ce wata rana muna tare da wake akwai wani mutum wanda shi duk abin da kawo to sai ya yi daidai da ra'ayin shi magana ɗaya biyu uku ra'ayi ɗaya biyu uku ra'ayi ya ce ash'ar rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya'ani hadihu wa ya ƙola abu hanifa kuwa misluhu ya ce duk sanda aka koro wani magana daga annabi daga cikin shiryar annabi to sai ya ce abu hanifa ya ce ya zo da wata magana shigen wannan ƙalar rajulu fa inni ƙadarawa an ibrahimun nahayi annahu ƙala sai gaji ya ce kuma na to magana daga ibrahimun nahayi shi kuma ga abin da ya ce al'isharun mithluhu ina ganin wannan magana ma irin tasu ce ƙala fara'aitu waki an gaziba gazaban shadidan sai na gaya waki'u ya fusata fushi mai tsanani faƙala ya ce a ƙulu ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina ce maka annabi ya ce wata ƙulu ƙala ibrahim kana ce mana ibrahim ya ce wa ma a haƙƙu an ta habisa sun mala ta hatta hatta zi'a min ƙaulika haza ya ce wallahi ni ina ganin baka da cancanta ka ci gaba da zama tare da munan sai dai in ka tuba ka bar wannan magana ko ka tashi ka ba mu waje kawai ba zai yiwa ce muna gaya maka annabi ya ce Allah ya ce kana zuwa kana ce mana kuma wai su wani sun ce ba in za ka zo da maganan wane malami sai dai ka zo tana goyon bayan na Allah da na annabi amma bayan da za ka zo da maganan malami tana warware ta Allah tana warware ta annabi kuma ka zama musulmi ba zai taɓa yiwuwa ba kuna gane wannan da kyau ku ko mutum ya zo maka da ra'ayi karara a ce maka Allah ya ce ka ra'ayi kaza sai shi to su kuma sun yi kaza wannan fa kafirci ne qaulan wahidan sai ga jahili ya ce ko ba gaskiya ne wannan abun ya ba ai kaza kaza kaza kaza kaza shikenan dama shi jahili ya cancanta fa wannan abu to dama shi da maganan Allah da maganan banza ma ɗaya ne a wajen shi dan bai san darajar na Allah ba wanda yake da'awan malanta shi ya san darajar maganan Allah da na annabi to yayi mata wannan jafa'in jahili ko me yake tsammani zai yi jahili bai san darajar maganan Allah da na annabi ba malami ne ya san darajar su, to malamin ga abin da yake masu kuma ka gaya man taya za a yi jahili ya martaba maganan Allah Allah madaukin sarki ya kiyaye wa qala abu rabi az-zahrani حدثنا حماد أخبرنا أيوب قال سألت الحكم بن أتيبة الزهري أخبرنا وأخبرنا شاهد أن أدى أم الولد فقال السنة أربعة أشهر وأشرا السنة أربعة أشهر وأشرا فقال الحكم ما يقول ذلك أصحابنا قال فغضب الزهري وقال يأتيكم حديث الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تعرضون له برأيكم يكي cewa utubatu الزهري zuhri yace akhbarana shahidun an udda faƙala ce a sana arba'ata ashirin wa ashirin shekara wata sha hudu ne haka ne eh a sana arba'ata ashirin wa ashirin shekara wata hudu da kwana goma haka ne menene haka ne ya ce shahidun an iddatu ummul walad game da iddan ummul walad idan mutum yana da baiwa sai baiwan nan ya take ta to in za ta yi idda wata hudu da kwana goma za ta yi shi ne daidai faƙalar hakan sai hakan ya ce ma ya ƙona zalika a sabuna mu ko malaman mazabinmu ba haka suke faɗi ba fagadi ba zuhuri wa ƙala zuhuri sai fushi ya ce ya ati kuma hadis an rasulullah hadisi na zuwa muku daga annabi sun mata'aridona lahu bi ra'ayiku sai ka ce wane ya ce ƙala ce inna barira otikat an yanta barira fa'amara ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama an ta'atar da iddatul hurra annabi ya ce ta idda irin na ya wa ƙala sa'id bin amirin حدثنا حميد بن الأسود قال قال رجل لمالك بن أنس كنغا duk waɗannan abubuwan da ake gaya ma ustazai yanzu suke kawo magan dama jahili wa an gaya maka za a ce mai annabi ya ce cewa na ya ce kana tsammanin jahili zai wannan shiru zai yi ba abin da zai iya faɗi in ga gama su wannan karambanin waɗanda aka yi ɗan yi walƙiyan ilimi ne a kansu ba san darajar Allah ko darajar annabi ba ba san ƙima da martaban manzan Allah ba shi na ce wane ya ce an gano wannan to shine yake cewa an tambayi imam malik dan anas wanda ya ce a harimu min masjidar rasul ko wanda ke harama daga masallacin annabi ne au min masjidin zulkulaifa ko ko daga masallacin zulkulaifa zan dauki haraman aikin hajji na qala lahu bal min zulkulaifa maluku ya ce ka je zulkulaifa ka dauki haramanka faƙalar rajulu sai mutumin yace ce inni ne a haramtu min masjidin rasulillah. sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ni zan ɗauki harama daga masallacin annabi ne fa qala malik malik sai ce fal yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi ma saba mu umarnin annabi sai ta ka tsantsan shi annabi bai san masallacin shi bane ko bai san darajar masallacin shi bane ko bai san cancanta da dacewar masallacin shi bane yace ka je can ka dauki harama kana nan kana cewa kai daga waje kaza za ka ɗauki haraman don me za ka faɗi wannan kuma don me za ka yi haka sai ce an tusibahun fitna ya ce din masu saba ma umarnin annabi sai hankali wata fitina tana nan za ta same su au yusibahum azabun alim ko azaba mai raɗaɗe ta same su kun gano wannan da kyau ku yanzu wannan canza kawai ɗan taƙi ne ya dawo baya kaɗan ya ɗauki harama a inda ba a ce mai ba an ce bala'i za ta same shi gano balantana inda za ka yi an ce ma karkayi sai ka shafa ma idan ka toka ka yi ta ka yi kai matsala gaba wa kala abdullahi bin ishaq al kana abdullahi bin al-hasan yaksuru julus ila rabi'a kala fata zakaru yawman as-sunan wata rana kamar yadda alhassan abdullahi dan hassan yake yawan zama wajen rabi'a rannan sai suka tattauna dangane da hadisan annabi faƙalar rajulun kana fil majalis, akwai wani mutum zaune a majalisun sanda waɗannan malamai suke tattaunawa kan hadisi laisal amalu ala haza kawai yana buɗe baki sai ce kai wannan hadisin naku yanzu ba aiki da shi faƙala abdullahi bin hassan sai abdullahi ya ce a a ra'aita in kasarar juhal yanzu don jahilai sun yi yawa hatta ya kono humul hukam dan jahilai sun zama sune shugabanni sun zama sune masu fada sai zama afhamul hujja ala sunna sai zama wai shine ne za a fahimci hujja a kan sunna ga dalili karara don jahilai ba ruwansu da dalilin sai aiki da fahimtar jahilai ya zama shi za a gabatar a kan hadisun annabi ƙalar rabi'a ashadu na hadal kalam abna al'ambiya ya ce ashadu na haza kalamu abna al'ambiya ya ce ina shaida maka wannan maganar magana 'ya'yan annabawa ne wa ya san ma’ana wannan maganar annabin Allah annabin Nuhu ne yake gaya ma ɗan shi magana ga abin da za a yi shi kuma yana ne yana ya bunayyar kam ma'ana zo ka hau in ɗan arziki ne me ya kamata ya zo ya hau kawai a tafi sai ce me sa'awi ila jabalin ya sumini min alma shi yana da ra'ayi shi zu ra'ayin ne amma an tashi magana an jima zai ce babana annabi ne an gano wannan da kyau ko aikin annabawan kake yi ma'anan wannan shi shine su masu cin darajan annabta ne amma ba sa girmama annabtan abin da yake nufi kenan in an zo magana inda suke da hujja annabi ya goyi bayan da za su kawo ta a guje amma in ba nan ba ba ruwansu da wannan Allah ya kyauta idan jama'a kowa ya shiga yin shi in aka ce annabi ya ce in dai kana son ka ci gaba da sa rigan musulunci ko to kawai ka bi maganar manzon Allah ina gaya maka in ba haka ba in rigan ta ishe ka ko to ka bi naka ga yanda Allah zai yi da kai qala abu asim ولا يفوتنا هنا ذكر القصة المشهورة التي وقعت بين ابن الراوية والشافعي ما ليش جسكي في من كاوة قصة وتتفارق كان ابن الراوية الإمام الشافعي في مسألة بيوت مكة dangane da matsalan gidajen makka kun gani matsalan gidajen makka wai وشين ya halatta ko bai halatta ba a ce ka je ka sai gida a haram ya halatta ko bai halatta ba wallati rawa bai haƙi bi sanadihi wanda wannan kissa bai haƙi ya ruwaito da da isnadin shi ila ibrahim ibn muhammad kala ra'aitu shafi'i yaftin nasa yace ga shafi yana ba mutane fatawa wa ra'aitu ishaq ibn rawiya wa ahmad ibn hanbali hadirin ahmad dan hanbali da saka dan rawiya suna zaune qala ahmad ibn hanbali li ishaq sai ahmad dan hanbali ya ce mai ishaqa to qalu ya aba yaqub hatta urika rajulan lam tara ka mithlahu qat yace ta'al yace zo baban ishaq in je in nuna maka wani malami da idan ka bai taba ganin malami irin shi ba faƙala ishaq sai sa ya ce lamtar aina ya mislahu kai sabon da kake faɗi idona bai taba ganin irin shi ba ƙala na'am ahmad dan hanbali ce eh idan ka bai taba ganin irin shi ba faja'a fa'auqafahu ala shafi'i da yazo sai tsaye da shi akan shafi'i ila an ƙala har zuwa inda ya ce sun matakaddama ishaq ila majalis shafi'i sannan sai ishaq ya matsa gaba kusa da majalisin shafi'i wa huwa ma'a khasatihi jalisun yana zaune da manyan ɗaliban shi fasa alahu an sukuna biyuti makka sai ishaq ya tambaye shafi'i dangane da mazauna gidajen makka a radar kira yana nufin ya ɗauki haya faƙalar shafi'i sai shafi inda ya ce inda na ja'izu mu a wajenmu a ba da haya game da gidajen maka ya halatta ko a siyar ma ya halatta ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai shafi ya ce domin annabi ya ce hal taraka lana a min da shin aqili ya bar mana gida faƙalar isa. sai sa ya ce a ta'azinu li fil kalam ala gafata malam ka bani izini in yi magana fa qala takallam shabi ya ce eh, kana iya yi qala ya ce haddathana yazid an hisham an al-hasan annahu lam yakun yara bi zalika yace al-hasan al-basri shi kuma yana ganin bai halatta yin haka ba wa akhbarana abul qasim wa ghayruhu an sufyan an mansur an ibrahim annahu lam yara bi zalika shi ma ibrahim nakhai yana ganin haka bai halatta ba wa ata wa tawus lam yakuna yarayani bi zalika su ma suna ganin bai halatta irin wannan hayan ko ciniki ba fa qala shafi'i li ba'd man arafahu sai shafi'i yace ma wanda suka san shi man haza wannan waye wannan tun gano wannan dan ya lura a majalisin akwai wanda suka san ishaq ɗan rawiya wa wannan faƙala ishaq ibn rawiya al-hanbali al ya ce ai ishaq ɗan rawiya ne alhambali fa faƙala lahu shafi'i sai shafi'i yace anta alladhi yazumu yaz'umu ahlul khurasan annaka faqihuhu kai ne mutanen iran suke cewa kai ne babban malamin su na fiqihu gaba daya kala ishaq sai ya yace haka za yuzumun haka suke riyawa kala shafi'i shafi'i yace ma ne ila an yakunu ghayruka fi ya yace kai co da wani ne ba kai bai tsaye ke wannan magana fakuntu amuru o oh, menene Eh, bi araki uzunaihi wa ana aqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wallahi da ka ne a wajen amur zan ba da umarni bi araki uzunaihi a kama kunninka ana ƙuli ina ce maka annabi ya ce wa anta ta ƙuli kana cewa ata wa tawus wa ibrahim wal hasan halli ahadin ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujja yanzu annabi in yi magana ko wanda ya isa kuma ce yana da wata hujja eh ka zo da magana da ke karo da na annabi ce da wanne zan sa kama kunninka a ja sai an kusan tsinki shi ko kuma yanzu ka ce zan sa ka kama kunni da dai ba wani ne ba wani ne قال أبو العباس الأصم سميت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله شافعي يجي إن كوكا دوبا للتابي ناكو قابن دي سابع مسنة النبي وقولوا بسنة رسول الله إن كنت أشي فتوى كي فتوى سنة النبي ودعوا قولي يواسيد مغاناته قال وقال الشافعي شافعي يجي إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وإذا رويت an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi salama hadisan shi duk sanda aka roito hadisi daga annabi ya inganta falam akhudha bihi ban yi irko da hadisin ba fa ana ashhadukum anni aqali anna aqali kad zahaba in dai hadisi yazo daga annabi ko gaban dauka ba kuma na san shi yace wallahi sannan hankali na bai kai gare shi ba hankali ya tafi amma ina sana annabi ya faɗa kaza ni in saba Allah ya kiyaye وقال أبو حاتم سمعت نعيم بن حماد يقول من ترك حديثا معروفا فلم يعمل ورأى أن عليه أن يقرأه فهو مبتدئ hadisi ya tabbata mutum yana gana aji hadisin ai watsi da shi su ɗauki wani abu su aiki da shi ce wannan ɗan bida'a ne wa ƙala malik samit ibn shabin ya ƙol sallimu lissunna wala ku sallama mu sunna ai saranda abu sunna kawai kar ku sake ku riga karo da sunna na karanta muku wannan a gurguje ne don mun taba karanta waɗannan kusan bayanan nan duka an gano wannan yanzu tsakanin da Allah abin da ke faruwa a ƙasar nan ne ko ba shi bane a ce Allah ya hana kaza sai ka ce wai ai su ma da suke ai suna da hujja kai hankali wallahi kai hankali an bayyance wannan kai hankali ayin kai musulmi ne ko ana ce maka annabi ya ce sai ka ce to sai ka shiga wani bi kawai wani ba ku ne je kuke yin kaza ba sai ka ce to an kawo mana hadisi mun bari au dama can da kuke gaya mana ƙarya kuke ba ku da hadisi zai ce eh abin da muka yi riko da shi mun gane ba daidai ba yau ne muka kama daidai kai ma zo mu ci amma in mai da addinin naka ne al'umman al'umman ka ne ba na annaba ba ba Allah ne ya yi su a matsayin bayan shi ba to abin da kaga dama kai ta yi kaga yadda Allah zai da kai an bayyance wannan duk abin da yake a kan shi ko me na gaya ma ba daidai ba ne ko ka bari kawai in ko ka ji ko Allah ba ka ƙi gani ba irin waɗannan su ne wanda mutuwa zai zo masu suna cewa rabbir ji'un Allah a da ni duniya la'alli a amalu salihan fi ma tarat kila ba makin yi aiki na kwarai cikin abin da ya man saura ce mashi kalla Allah kowa ji tsoron Allah mafi yawancin abin da ke damun malamai shine wasu suna jin tsoron kada almajiransu su masa dariya suna gudun kada almajiransu su ce to malam ya haka kuma yanzu ya zaka sallama ma maganar suwana da suwani suna ganin idan har suka sallama suka miƙa wuya to wai sun bi wane da wane ne in ban da ɓatan basira da ƙidahumanci da ƙidaƙiƙanci kai wane da wane kake bi ko ku annabi kake bi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan an bace maka annabi ya ce ne magana ya ƙare sai ka aji wannan maganan kawai to da kai jahili ne ya ga ce a ba jahili ba ne na yi aiki da abin da na sani ne a lokacin yanzu wannan abin da ka faɗa ban san shi ba sai yanzu na sani kawai to wane ya fi ka kenan eh a yanzu abin da ya kawo ya fi ni tunda ya san abin da ban sani ba to yanzu fa akan wannan al'amarin da ni da shi ɗaya ne ya sani na sani sai aiki sai da ya fi ni ladan shi ya kawo man fi yadda za su yi kokarin su cusa ka ramin da za ka hallaka karka ya daka shiga an gano wannan mafi yawanci mabiya suke kai mutane su baro wa yana gudun kar a mai dariya a ce ya ce kaza ya ce kaza in ba ya maka eho da dariya a nan gidan duniya ba za ya maka eho da dariya a gidan lahira Allah ya ga sha mamaki kuma ina gaya maka wai waɗannan mutanen da kuke ɓatarwa ko yi ku gaya masu gaskiya ku duk inda ko ga katabin sabbin ku za su yi sau dama ba su da alƙibla ba san me suke yi ba an gano wani da ke ku ba su da alƙibla inda za ku ce musu ku hau sama sama za su hau ku sauko ƙasa saukowa za su ƙiri wai mutum ya san gaskiya ana tsoron tsoro dama shi ɗan nake tsoratar da ku duka yanda in ka faɗa zai ce to kuma kakkarasa mutane kakkarasa mabiya kara ce kaza ko kuma nan gaba ka zo da wani son zuciya kibi to a kibi mana sai ne dama Allah ya turo ka ka faɗi son zuciyanka ne amma ƙiri malamai sun san gaskiya wai sai suke faɗin gaskiya ana cewa annabi ya ce zai ce wai yanzu in muka yadda da fadan annabi ya ce da wane yake fada to za a samu matsala mu ko za mu samu a'a <laughs> ashe dama addini naka ne dama kan kake ma a dama an kan kake ma mu kaka wahanar da mu mun gane mun ɗauka kana ma Allah ne kana taya annaba aiki ne ashe kana ma annaba zagon kasa ne da warware abin da ya zo da shi in wannan ne ka ga lokacin fadi ya kusa da ne masu kauce kawai kiza kowa ji tsoron Allah akan wannan mu da muke faɗin wannan magana mu ma sai mun sa tsoron Allah ba don komi ba sai don kila ba maki gobe da jibi da gata za mu zo muna faɗin wata magana ko muna wani aiki za a zo da hadisi annabi ya hana sai mu wannan abin kuma makiyanmu ne suka faɗa shin tsakanin da Allah za mu iya tuba mu bari ba ka iya ba da kai da su ɗaya ne kawai abu ka za da kake kuskure ne sai wani kafiri daga inugu ya zo ya ce wannan abin fa ba daidai ba ne sai ka gane ba daidai ba ne sai ka ɗauka duk kafircin shi bai kai kafircin shaɗan ba shaɗan ya faɗa magana annabi ya ce daidai ce na ruwanka an fahimci wannan yaro ne yana kan gefen kwata yana tafiya sai a maɗan hambali ko shafi ɗaya daga cikin sai ce kai ka hankali ka ka ɓata ka ka faɗa kwatan nan ka ɓata riganka ya ce ala gawata malam ba rigana ne in ta ɓaci abin matsala ba kai ne malami in kasar son zuciya za ka ɓata riganka ka ɓata na mutane kai ya kama da kai ta ka tsantsan ya ce ka gama yaro mai hankali ku gane wannan da kyau ku rigana don ta ɓaci ruwa da omo zai wanke ta riganka in ta ɓaci to rigunan mutane da yawa ne za ta ɓaci za ka ɗora mutane akan san zuciya akan fanɗare ma Allah akan adawa da Allah Allah maɗaukin sarki ya ce kar ai kaza kai ka ce su yi Allah ya ce ku yi kaza kai ka ce kar su yi Allah ya ce a so abu kai ka ce ka a so kun gano wannan da ke ku za ka zama a lokaci ɗaya mai adawa da maganganun Allah da annabi kai kuma kana son kai adawa da wane da wane ne sai zama kai tsaye saboda wauta ba ka fahimci da wa kake adawa ba a ashe kana yi da Allah da annabi sai mun yi a hankali Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum